wannan maganar da ya cewa halaccin wane wa wane kafara ya yi ta agatarce ya kamata da bayanin ya fi haka tsawo idan kafara ta zanto ta kashe kuɗi ce in kashe kuɗi ma'ana ciyar da ne goma kafarar rantsuwa ko yi musu tufafi ba ni da hali in yi haka sai kai kai a madadina shi kenan amma idan azumi ne fa to fa ba za ka yi azumi ba a madadina ina da rai daga takaji ba za ka yi azumi ba a madadina ko a madadin wani alhalin yana nan yana da rai in yana da illa sai ya jira illa ta kauyayi in ya mutu bai samu daman yi ba to shine sai a yi masa ina fata mu fahimta wannan za mu zo akan babu wakilci a cikin azumi wani yawa wani azumi ko ba zai masa ba to galibi za ka ga duk wanda aka yi wa azumi to bayan ya mutu ne amma ba wai yana da rai ba mamma ta alaihi saumun samu anhu waliyu amma ba mutum yana da rai ba amma kaga in kashe masa kuɗi kamar in yi masa in sai masa in sai bawa in bashi yantar ko in yantar amadadin sa na yi masa kafara ko in yantar ko in ciyar da miskini goma ko in ciyar da miskini sittin kaga wannan da zaka iya wa mutum Na. kaga bakalla hadisin na biyu na yau na Anas eh tambayar da shi ana zai wa zai cewa kamar mun da wani tsakanin kiran sallah da suwar mm. kamar ana sai nuna cewa kiran sallah kan ba kiran sallah ake ne ba ikama ake ne a wannan tawili ne domin al'azana cikin harshen larabci kai tsaye yana nufin kiran sallah ba a baiwa ikama sunan al'azan sai mun babu taglib kamar a ce bai na kulle a zanai ni. kamar yadda za mu ce almagribani muna nufin almagrib wal isha ina fata mu fahimta kamar yadda za mu ce alqamarani muna nufin wata da tauraro wannan mai haske kaga ai watan ai guda ɗaya amma sai muka ce alqamarani ko mu ce al-isha'ani isha'i guda biyu naqsul bi zalika al-maghrib wal isha kaga ɗaya ne isha'i to wannan babu taglib kenan an gane ko ko al-aswadani ana nufin ruwa da dabino kaga ai wannan abin da ne kamar a ce al-ahmarani ana nufin zinari da azurfa tare da cewa zinari ne ahmar shi azurfa din ba ahmar bane faraci to wannan min babu taglib kenan amma in ba babu taglib ba iqama sunanta iqama kiran sallah kuma shine al-azan haka manzo Allah ya bubunta ko da shi to tambaya ta biyu kuma malam dan da ga wannan bismillah ya shafi a ah, yalwan kamar da yi wa'azi a kasar makarci da kuma da muka ji a ainihin to musa ta ta karshe tunda ta shafi yalwai shanda ba wani mai tambaya game da babin yau da muka karanta azumi da sauransu saboda kar mu fita mai nisa da yawa na'am eh, a ya danganci girman sanho din sanho kan ai daban-daban ne wani ya fi wani girma ba ya da zabi ita kadai sai ta shafi azumi wanda ya ci ko ya sha da gangan ya azumin sai ke to ai marga mun karanta kina a cikin hadisi wanda ya ce sha kai da gangan aha na fahimta ba da mantuwa ba kenan da farko dai azumin sai ya kare amma shin akwai kafara a kansa ko babu zance mafi inganci babu kafara a kansa dole ya raba azumin amma ba mu ga inda na ya ce kuma ya kafara ba kuma kamar yadda na sha faɗa mana a waɗansu munasaba daban rashin yin kafara ba da baya da laifi dan waɗansu sai su ɗauka to kenan tunda an ce baya da kafara baya da laifi kenan ba haka yana da laifi tunda manzo Allah ya nuna mana cikin hadisi an nuna masa wuta ya ga waɗansu mutane an rataye su kafafunsa na sama kawunan su na kasa wuta na fitowa daga bakin su ana yi musu azaba ya tambaya su wane ne wannan aka ce su ne masu ci ko su sha da gangan cikin watan ramadana kaga suna da laifi a wajen ubangiji inda a ce sun yi kafara sai kafara ta zanto sababin kankare zunubin yanzu ba abinda zai kankare zunubin sai tuba tawbatan nasuha ita ce za ta iya kankare musu zunubinsu har da istighfari da sauran abubuwan da suke sa a kankare zunubi to sai tambayar ka sai mu saka ta karshe menene kake cewa gaba kamar da kuka bayani cikin kasusuwa haka ne kuma mutane da muka ci a tsohon wata labarai ah. bayan an yi wannan fada an kare an kashe na kashewa su arna sun kwashe mata gaban guda ɗari biyu da hamsin sun tafi da su daga baya mun ji labarin cewa mobile sun kwato guda hamsin su wancan ɗari biyun an samu su ne kuma ana sun buruwa shi kenan ba da na farko dai ni da kai duba ba a yi ruwan muke ba sai dai kawai in ce kila yana da kafofin samun labarai daga mutanen da suke can gurin sauransu amma dai labarin da na samu daga kamar sati ɗaya da ya wuce bayanin cewa mutum 250 ne aka kama tsakanin mata da yara ya fi haka su kansu mutanen garin sai da aka fara kwato sai da aka fara kwato matan da yaran daga hannun arnan aka farga cewa sai adadin da aka bayar da an yi kuskure ya haka yawa da nesa sun fi mutum 500 da sauransu to amma mafiya yawansu sama da kashi tara cikin goma dinsu an ci nasarar karɓo su in ma ko waɗansu wanda ba karɓo ba kila waɗanda sun ɓata ne ko an manta suwaye ko danginsu ba su yi complain ba hmm. Allah ya to sai Allah ya kai mu yammacin gobe ko subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk